اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama irin wannan rana ta yau wato ranar juma'a ranar goma sha ɗaya ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar take daidai da talatin ga watan ɗaya watan januwari na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda in allah tabaraka wa ta'ala ya so kuma za mu ɗora daga inda muka dakata a darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma sha Allah yau za mu tashi farkon sabuwar sura suratul inshiqaqi ita ce ko na ban ji ba ba mu gama ba mu gama mu ɗafife na ba da saura ko Ayata nawa ne za mu tashi Ayata ishirin da tara? to za mu tashi ayata ishirin da tara. a wajen ƙarshen sutul muɗaffifin wacce ba mu ƙarasa ba a wancan sati da na gabata insha Allah za mu ƙarasa sannan mu ci gaba da sabuwar sura akar mukallahu bismillah a'udhu billahi الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى الإنسان الكفار ما in ba mu manta ba ita wannan sura mu mudaffifin Allah Ta baraka wa ta'ala yana bayyana mana a cikin ta aljaza'u min jinsil amal to abinda mutum ya aikata shi za a aikata mishi sakamako yana zuwa ne gwargwadon aikin da mai aiki ya aikata ma'ana duk abin da mutum ya shuka tabbas shi yake girba to wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina ajramu lalle waɗanda suke mujrimai masu aikata aikin masha'a a rayuwarsu a duniya kanu minal ladzina amanu yarhaqun sun kasance suna yi wa masu imani dariya a lokacin da suka ga masu imani sun ta karkare wajen bin Allah da takawa suna yin abin da ya dace da abin da Allah ya umarni sun takura rayuwarsu sun takura son zakatansu sun tsaya sun dage sai abin da Allah ya ce komi rintsi komin wahala suna dagewa su yi ga yanda za a yi wata walawala su samu duniya su ji daɗi amma saboda Allah ya haramta sun takura kansu sun hana su yi waɗanda suke ‘yan duniya waɗanda suke mujirmai zai san da suka ga mummune mutanen kirki da irin wannan sifa ya raha na za su riƙa musu dariya suna ɗaukar su su gyadadawa, suna ɗaukar su wasu ƙauyawa Allahu akbar haka abin yake duk wanda ya riko da addinin Allah sau da kafa ya ce abin da addini ya zo da shi zai ɗabbaƙa aikace abu shakka sai ya zamo abin dariya a gurin waɗanda suke ‘yan bashaku-bashakun rayuwa, sai ya zamo ba ƙauye ba ƙauye, sai ya zamo kidahumi a wajen waɗanda suke ‘yan duniya, a yi musu kallon kamar waɗansu wawaye ne, su ne musu dariya. Allah ya ce, wa'iza zamar Robihim ya gama zo, duk sanda waɗancan mujirmai suka wuce waɗannan mutanen kirki suna aiki na ƙwarai na takura ma rayuwarsu. domin su ji daɗin lahira ya ta gama zona to za ka ga suna zindansu su ne masa gamazo shi ne nuni da baki zinde kenan ko ga suna wai su mutane kirki ne eh na kwarai ne Wai su ba ruwansu da kaza ba ruwansu da kaza wai sunan na Allah ne sun takura sai abin da aka ce wajen wa'azi ya ta gama zona suna zindansu suna gulmarsu suna yi da su suna ɗaukar su waɗansu sha girgire ba subhanallah su ne musu izgili wa'izan kalabu su wa'yannan 'yan duniya in suka juya ila ahalihim zuwa ga iyalinsu gida cikin jin daɗi da kayan alatu wa'yanda aka rarumo aka tattaro daga cikin yaki halar yaki haram an tara haram an rufe an tada kai in suka koma cikin iyalinsu in qalabu fakihin sukan koma cikin jiji da kai ba wanda ya kai kamata ba wanda zai iya taka ne wa ya kai kama ne saboda sun tara ta yaki halayya ki haram suna ga sun fi karfin kowa suna ga sun fi karfin komi wa izara auhum a dukkan lokacin da su waɗancan miyagu dai mujirmai suka hangi wa'annan mutanen kirki suka ga waɗannan munatan kirki sai suka gulman su inna haula ila ralu suna ce kai waɗannan mutane fa sun bata waɗannan mutane sun bata wai sun dauka wannan abin da suke wasu samu wani sakamako gobe kiyama yu ai aljanna ta mai rabo ce idan haka kuna su sheki ayansu ko suna ga kamar su masu wayo ne Allah ya ce duk wannan zindan da suke yi da waɗannan gulmammakin da suke da masu imani da wannan zinɗe da yafatan da suke musu wa ma ursilu alaihim hafizin ba a fa aiko su su sa ido kansu ba su kansu masu imanin ba su dogara da su ba ba su ce su ciyar da su ba ba su ce su shayar da su ba ba su ce su tufatar da su ba hanyar jirgi daban ta mota daban amma su da suke ganin su ne masu wayo, su ne masu jin daɗi sun kuma gune suna zindan waɗanda suke masu imani don da su ƙara takura musu to shine Allah Baraka wa ta'ala ya ce aljaza'u min jinsil amr duk abin da kai to shi za a yi maka sun musu dai wannan a wannan rayuwa ta duniya sun musu irin wannan izgiri da cin mutunci a rayuwar duniya to ku jira fal yawma to a wannan rana ba yau juma'a ba ma'ana ranar alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in Allah ya kai mu ranar alkiyama rannan su waɗannan masu imanin waɗanda suka tsaya suka yi abin da Allah ya ce Allah zai sa sakanka musu da aljanna maɗaukakiya su waɗannan masu jiji da kai waɗanda suke ganin su ne masu wayo masu dabara su ne ‘yan duniya suke makallon waɗancan ƙauyawa da humai, to su kuma rannan ƙarya ta ƙare sun tsinci cikin azabar Allah sai Allah ya ce Allah zai amanu a ran nan ne sai ko masu imani min allazina fal yawmal ladzina amanu haran nan ne su masu imani min al-kuffari dangai da kafirai na su ma za su yi musu dariya ran nan za su yi musu dariya su ma ce to kun gani suwa ne abinda muke nuna muku ku ne muna dariya a duniya kuna nuna muke dahumai ne ashe ku ne ki dahuman kuna nuna abin da muke wauta ne ashe ku ne wawayen an gani yan hakuna su za su yi musu dariya alal ara'iki a lokacin su masu imanin suna kan shimfiɗin alfarma na aljanna yan zorona suna kallon wa'ancan kafirai ana azabtar da su da azabar jahannama subhanallah Allah ya ce halisu wibal kufaru ma kanu ya fa'alu shin ko an sakan kama kafirai abin suka aikata amsa kwarai kuwa an saka musu abinda suka yi an musu sun ba mumine dariya a wannan duniya ganin cewa muminan nan suna bin Allah sun takura kansu sun hana zukatansu abin suke so an gani ko wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bi so illa ma rahima rabbi to sun hana zukatansu bin abin suke so wa nahan nafsa anil hawa sun hana zukatansu bin abin suke so saboda su tsira da mutuncinsu saboda su samu kyakkyawan makoma gobe kiyama wannan ne yasa ake musu kallon ƙauyawa ake musu kallon gidadawa wa'inda kansu bai wayi ba to ashe akwai ranar ƙin dillanci ran da waɗannan wa'in suke sheƙi aya suke ga su ne masu wayo su ne masu dabara masu hikima ran nan su kuma za su ƙare cikin azabar Allah ran nan waɗancin da ake renawan za su kasance mafifita kan gadaddajin aljanna suna kallon juna kuma ranar nan babu canji gara wannan na ƙasa ta duniya da takura ta duniya mai ƙarewa ce duk inda ka kai ga shan wahala duk inda wahala ta kai ga wahala in dai a wannan rayuwa ta duniya ne to tana da iyaka iyakarta dai kololuwa a mutu shi kenan dole sai a tsaya daga nan ita ko wahala ta lahira samun rashin dace gobe kiyama shi kuma ya dawoma kenan ba ranar karewa ashe haka abin da ka shuka shi za ka girba duk abin da mutum yi to shi za a yi mashi yan uwa ku mu kyautata ayyukanmu kuma mu yi wa kawunan mazatan alkhairi sannan kuma mu kasance duk abin da za mu yi mi abin da Allah ya ce ko da muna ga za mu sha wahala ko da muna ga ba za mu cimma wata biyan bukata ta mu ta duniya ba matuƙar Allah ta wata wata'ala ne ya ce mai haka to me in Allah ya so akwai alkhairi a ciki alkhairi wanda yake mai ɗorewa Allah ta wata wata'ala ya taimake mu Allah ta wata wata'ala ya datar da mu ya ba mu cin nasara a rayuwar duniya har zuwa ta kiyama Allah ya ba mu dacewa wannan shine ƙarshen waccan sura wato sukul